Hukumar ta UNHCR ko HCR ta bayyana cewa arin da kungiyar ta Boko Haram ta kai a garin Boso a ranar Juma'ar da ta gabata wanda ya tilasta wa sojoji ficewa da garin shine ya haifar da fargaba a kawunan jama'a waɗanda suka tsere zuwa neman mafaka a garuruwan da ke ɓangaren yamma irin su Tumur sannan rudanin da aka shiga bayan da wasu rahotanni suka ce askarawan Boko Haram sun kwace iko da garin na Boso ya ƙara tayar da hankalin jama'a kafin daga bisani sojan gwamnati su ba da sanarwar maido da al'amura a hannunsu. Gwamnatin ta Nijar a wata sanarwa da ta bayar a ƙarshen wani zaman majalisar ministoci bayan dawowar ministan tsaro daga yankin na ta bayyana shirin ɗaukar matakan gaugawa domin tallafawa waɗannan bayan Allah da aka kiyasta cewa yawan su ya kai dubu hamsin. Sannan hukumomin na Nijar sun buƙaci ƙasashe aminai da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su agaza. Asumana Malam Isa shine kakakin gwamnatin Nijar. Cikin sanarwar eh, wadda muka fiddo jiya mun ce Boso tana cikin hannun sojawanmu na Nijar tun mana safe kenan da aka wannan harin. kuma an ƙara kan soja waɗanda suke kama ma waɗanda suke nan dama lokacin da an kawo wannan harin. gwamnati da shi da abokan hulɓashi masu hannu da shuni za a ɗauki ƙarfafan matakai saboda waɗanda suke bar gidajensu ya kasance an kawo musu tallafi kamar yadda aka ci gaba da kawo shi ga waɗanda suka yi ta tun da shekaru biyu da uku da suka fice. Tuni dai kungiyar agashi ta ƙasa da ƙasa Red Cross ta bayyana cewa ta tanadi tallafi domin 'yan gudun hijira sai dai akwai buƙatar ɗaukar matakan tsaron jami'anta kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a a wannan kungiya daɗi Umaru ya bayyana. Ki ka san dama in ka ce yanayin tsaro ya taɓarɓare ana cikin eh, halayen eh, hare-hare matsala ta farko ka samu ka kai ga 'yan hijiran ne kenan dole sai an tattauna ta da gwamnati a ji ko cikin wani jahohi ne su suke ko kuma samu izinin ta cikin jahohin nan don da mutanen agaji ma dole su ma sai sun samu kariya ba dole ne sai sun taita su zama amma dole ne sai sun samu ehm, authorization na su za su ce musu kuna ekushe mu yau yan red cross muna da abokan aiki wanda suke cikin jahohin nan suna bincike har sun kai taimako na ruwa a zancen garin muke na yanzu game da matsalar tsaro da ke da kwai mutane a cikin hijira suke ka san suke an wakilin suke gobe kenan dole ne sai an tattauna tare da su an gane inda inda za su zama dan a samu akai musu taimako kuma binciken ya kamata ya nuna inda suke zama menene matsalar su eske suna da ruwan sha akwai rijiyoyi dole ne sai an je an yi rijiyoyi ko ko rijiya ta ɓaci ne ko ko miye bukatar nuna su alhamdulillah a yau zance da muke mu da yan red cross a difa muna da abinci muna da kayayyaki da muke kai mutane Haka kuma a washe garin kiran na gwamnatin ta Nijar dangane da halin da jama'a suka shiga a yankin na Difa, jagoran haɗin gwiwar rassan wakilcin Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar Fode Ndiaye ya kai ziyara ofishin Firaminista Minista Birjira Fini domin tantaunawa akan wannan batu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.